a ci gaba da wasannin La Liga da ake yi na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 27 a can kasar Spain. A ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Espanyol ta sha kungiyar kwallon kafa ta Las Palmas kwallo hudu da uku. A ranar Asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta Valencia sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya da Sporting Gizon Sabila sun yi can jaros ɗaya da ɗaya tsakanin da Leganes. Malaga ta sha kashi a hannun Alabar da ke biyu da ɗaya a gidanta. Grana da ba su ji daɗi ba a hannun Atletico Madrid inda ta bi ta har gida ta sha ɗaya da babu. a jiya lahadi koreal society ne ta sha kashi a hannun atletico bilbao da ci biyu da ɗaya ita ma a gidanta deportivo la corona ko ta doke barcelona da ci biyu da ɗaya celta figo ta ta kashi a hannun villarreal da ci ɗaya mai ban hauki real madrid ta doke real madrid da ci biyu da ɗaya har yanzu ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta koma matakinta na ɗaya a teburin a teburin la liga na ƙasar spain da take da maki 62 a wasanni 26 ta buga barcelona ko tana mataki na biyu ne da maki 60 a wasanni 27 sabila tana mataki na uku da maki hamsin da bakwai a wasanni ashirin da bakwai a kasan teburin da tana mataki na sha takwas da maki sha tara yayin da sporting lisbon ke mataki na sha tara da maki sha takwas suna ko tana kasan teburi ne a mataki na ashirin da maki goma a wasanni ashirin da shida ta buga idan muka lega kasar ingila kuwa a ranar asabar an fafata a bangaren premier league na shekara dubu biyu da sha shida zuwa dubu biyu da sha bakwai mako na ashirin da takwas inda hall city takar uba bakuncin tsohon city da ta samu nasara akan tsohon city da ci uku da ɗaya afc bournemouth kuwa ta doke west ham ne da ci uku da biyu yayin da middlesbrough ta lallasa west bromwich da ci uku da babu a jiya lahadi liverpool ta doke bournemouth da ci biyu da ɗaya an ɗaga wasu wasannin premier league na ƙasar ingila na mako na 28 sakamakon wasan da ake buga na kofin kalubale na kasar ingila na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe har yanzu kungiyar kwallon kafa ta kalta bangaren premier league ta ke rike da ragamar da maki 66 tottenham tana mataki na biyu da maki 56 Manchester City ko ita ma tana mataki na uku ne da maki hamsin da shida inda Hull City a kasar February yake mataki na sha takwas da maki 20 da hudu middlesbrough ko tana mataki na 19 da maki 22 yayin da sunderland take mataki na 20 da maki 19 a huta lafiya